Ahmad Janyo ke fatan kunwaye ya gari lafiya. Kuma a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin Isra'ila sun yi Allah wadde da wani kazamin harin da wasu Yahuda suka kai a yankunan da suka mamaye na Falasinawa. Jagora dawar Venezuela ta yi kira ga kasashen duniya su ci gaba da yin matsin lamba har sai shugaban kasar ya sauka. A Najeriya wata takaddama ce ta sake kunno kai a jihar Kano inda tsohon gwamnan jihar kuma shugaban jam'iyyar APC da kuma gwamnan jihar na yanzu ke zargin juna da tunzura jama'a da kuma ɗaukar nauyin masu zanga-zanga tsadar rayuwa. Wannan zanga-zanga da aka yi kowa ya san cewa Abba Kabiri ya yi kalamu na tunzura jama'a. Kowa ya ga mukarraban tsohuwar gwamnatin Ganduje suka raba wa matasa makamai da kuɗaɗe da kayan shaye-shaye To hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta bayyana girman bannar ambaliyar ruwa da ta ce ta shafi jihohi ashirin da bakwai na kasar. Mutanen da abin ya shafa kamar dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai da ɗari hudu da casa'in da hudu akwai gidaje dubu talatin da biyu da ɗari takwas da talatin da bakwai wadda wannan ambaliya ya yi musu illa. To a jamhuriyar Nijar za mu ji yadda ake bayyana damuwa kan karuwar haɗurran ababen hawa a ƙasar. Kuma muna ɗauki da wasu rahotannin ciki har da bullar wato ƙyandar biri a Najeriya. Amma da farko ga labaran duniya. shugabannin isra'ila ciki har da benjamin netanyahu da wasu ministocinsa biyu masu tsatsauran ra'ayi sun yi allah wadde da farmakin da wasu gungun yahuda suka kai wani ƙauye a gabar yamma da kogin jordan inda suka kona gidaje da motoci Footage shared on social media showed cars and houses ablaze. Wakilar BBC ta ce hotunan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda Yahudawan 'yan wuri zauna suka afka kauyen jit dauke da sanduna da duwatsu suka kona motoci da gidaje. An kashe bafalatsi ne ɗaya yayin da wasu da dama suka jikkata, ɗan sanda kuma sun kama wani ɗan Isra'ila. Fadar White House ta soki hukumin Isra'ila kan rashin ɗaukar matakan hana kai harin. falasina dai sun sha zargin jami'an tsaron isra'ila da yin beres da masu kai masu hari a ƙauyukansu wani jami'in amurka ya ce akwai ci gaba da aka samu a ranar farko ta tattauna tsagaita wuta a gaza da aka soma a qatar ana sa ran za a ci gaba da tattaunawar a ranar juma'a jami'an isra'ila na halartar ta tattaunawar amma kuma hamas ta ƙaurace, bayan zargin isra'ila da sauya sharuɗan yarjejeniyar da aka amince tun da farko ɗaya daga cikin shugabannin hamas hossam badran ya ce ci gaba da hare-haren da isra'ila ke kaiwa na kawo cikas ga tattaunawar ya ce ya tsagaita wuta ta dindindin za ta samu ne kawai idan isra'ila ta fice daga gaza Jagorar 'yar adawar Venezuela ta ce gwamnatin Nicolas Maduro ta kai kololuwar matsayi mafi rauni bayan zaben kasar da aka bayyana an yi magudi. Marina Maria Maria Corina Machado ta shaida BBC cewa Mr. Maduro ya rasa goyon bayan 'yan kasar da mana sojoji da 'yan sanda. We will keep on protesting peacefully in the streets. Ta ce za a ci gaba da zanga-zangar lumana tare da yin kira ga kasashen duniya da su ci gaba da matsin lamba ga Mr. Maduro ya sauka. ana dai bincikenta da haddasa rikici bayan sanar da sakamakon zaben da ya tabbatar da nasara ga mr maduro a wa'adin shugabanci na uku to kuna shan labaran duniyan ne daga sashen hausa na bbc an kama wani shugaban wata kungiyar 'yan daba na kasar peru da ake zargi da kisan mutane 23 a amurka an kama Gianfranco Torres Navarro a New York wanda ke jagorantar kungiyar da ake kira Los Killers a Turanci. Jami'ai sun ce ya shiga Amurka ne ta barauniyar hanya kan iyakar Texas da Mexico inda aka fara tsare shi. Peru dai ta daɗe tana neman saruwa a jallo. China ta sanar da tsaurara bincike kan mutanen da suka fito daga wuraren da aka samu bullar sabon nau'in cutar kyandar biri bayan Sweden ta sanar da bullar cutar karon farko daga wajen Afirka. Sabbin matakan na China dai sun hada da tantance kwantinoni da kayayyaki da kuma matafiya domin hana cutar shiga kasar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar bazuwar cutar ta dabbiri a ƙasashen Turai. Cutar ta bazu Afirka 'yan watannin nan matakin da ya sa WHO ta ayyana dokar ta ɓaci game da cutar a duniya. Sabon nauyin cutar ya kashe mutane da dama a jamhuriyar demokradiyyar Congo. kuma yanzu cutar ta bazu a ƙasashe goma sha biyar na nahiyar. To labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. kuma da la yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda kuka ji tun a labaran duniyar gwamnan huda kama wuri zauna sun cinna wa gidaje da motoci wuta a wani ƙauyen falasina da ke gabar yamma da kogin jordan harin dai ya kashe mutum ɗaya ya kuma raunata wasu da dama kuma tuni shugaban isra'ila da prime minister ƙasar suka yi allah wadde da shi ga rahoton badamasi abdulkadir muktar yahudawan wanda suka kai harin sun rufe fuskokinsu yayin da suka afkawa ƙauyen jit da ke kusa da kalkiliya Dauke da makamai kuma suka tayar da hankalin mutanen da ke zaune a yankin ma'aikatar lafiya ta falastinu ta ce wanda aka kashe wani matashi ne mai shekara ashirin da yan kai kuma akwai wani mutum na daban da aka harba a girjinsa wanda yanzu haka ake duba shi a asibiti ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce tana bincike akan abin da ya faru kuma ta ce yanzu haka akwai wani mutum ɗaya da aka kama da ake zargi da hannu a cikin lamarin jagororin siyasa isra'ila dai sun yi Allah wadai da harin kuma sun sha alwashin hukunta waɗanda suka kai shi. Bidiyon da aka wallafa a kan harin ya nuna gidaje da ababen hawa suna ci da wuta a ƙauyen yayin da hayaƙi ya turnike sama. Wata sanarwa daga ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ta ce dole ne a kamo waɗanda suka aikata wannan hari a kuma yi masa hukunci daidai da laifinsu. Wata ƙididdiga da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ya fitar ta ce daga watan oktoba zuwa yanzu an kai wa falastinawa irin wannan hari har fiye da su ɗari ofishin ya kuma ce tsakanin wannan lokacin an samu mutane akalla dubu uku da casa'in da suka yi hijira daga yankin saboda hare-hare cikinsu kuma har da mata da ƙananan yara ɗari shida da sittin. rahoton badamasi abdulkadir muktar to a najeriya wata sabuwar takaddama ce ta kunno kai tsakanin tsohon gwamnan jihar kuma shugaban jam'iyyar apc mai mulkin kasar dr abdullahi umar ganduje da gwamnan jihar kano mai ci yanzu abba kabir yusuf da tsohon gwamnan ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta gudanar da bincike bisa furta kalaman tunzura jama'a da yake zargin gwamnan jihar Kano na yanzu ya yi a gabanin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka yi 'yan kwanakin da suka gabata a duk faɗin ƙasar. amma kuma bangaren gwamnan da ake zargi ya yi watsi da wannan kira da cewa soki burutsu ne kawai. Gadi Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ya zargi gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da yin kalaman da suka ingiza jama'a ga yin tarzoma a lokacin zanga-zangar da aka gudanar kan tsadar rayuwa a Najeriya kwanan baya. A cewar Mr. Edwin Olofu, mai magana da yawun tsohon gwamnan. Ya kamata gwamnatin tarayya ta fara da bincikenta na wanda suka ɗauki nauyin wannan zanga-zanga da aka yi kwanakin baya da aka yi asarar rayuka da dukiyoyin jama'a su binciki gwamnatin jihar kano domin kowa ya san cewa kafin a shiga zanga-zangar nan mai girma gwamnan jihar kano abba kadiri ya yi kalamu na tunzura jama'a tsamanin yadda ɗan uwansa gwamnonin wasu jihohi suka rika yi suna wa mutane kalamai masu kwantar da hankali cewa kowa ya san me ake ciki a wannan kasan akwai matsalolin rayuwa amma a yi hakuri saboda akwai zaune gari banza da za su iya shiga wannan zanga-zanga amma shi ba haka yi ba shi yasa muke tunanin dama su suna adawa da gwamnatin tarayya suka da wannan zanga-zangar abin kuma ta kwace musu a hannunsu. To amma wannan sai wasu su ga kamar zance ne mara makama ko kuma tsabar takon saƙa ko hamayya ce da ke tsakanin shi tsohon gwamnan Kano da kuma gwamna mai ci yanzu. An kafula kowa ya san Dr. Abdullahi Umar Garba shugaban jami'ar APC na ƙasa mutum ne mai son zaman lafiya. To bincike da kuke cewa a yi kamar me kuke so a bincika? jami'an tsaro da suka wajen bincike za su iya binciko su gane wani irin rawa gwamnatin jihar Kano ta taka wajen wannan zanga-zanga da aka yi da ya sa aka yi asarar layuka da dukiyoyi. sai dai sanusi batura da tofa mai magana da yawon gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya kwatanta kiran da tsohon gwamnan ya yi da cewa wannan soki burusu ne ganduje yake yi kowa ya san me ya faru a kano kuma kowa ya san yadda wannan hausin ya tashi wanda mai girma gwamna da kansa ya karbi bakuncin masu zanga-zanga na ainihi waɗanda suka zo suka kawo takarda domin mikawa shugaban ƙasa daga baya kuma kowa ya ga mukarraban tsohuwar gwamnatin ganduje waɗanda suka shigo kano suka raba wa matasa makamai da kuɗaɗe da kayan shaye-shaye wanda suka farma ɓangarori daban-daban na al'umma suka kashe mutane suka ji jimma wasu ciwuka sannan kuma suka haifarwa da wasu asarar dukiyoyi daban-daban. Amma wannan a iya cewa zargi kake? Ai ba zargi ba ne domin abu ne wanda aka yi shi a fili akan idan mutane akwai bidiyo akwai hotuna suna nan kuma a ziyarar da mai girma gwamna ya kai a hedikwatar bangaren shari'a na jihar Kano an tarar da cewa an lalata takardu an yayya ga wasu an kwashe kayayyaki da sauransu waɗanda kuma waɗannan kotunan suna daga cikin kotunan da aka kai shi ganduje ana tuhumar sa bisa zargin cin hanci da rashawa da shi da iyalansa kwashe takaddun yana da alaka da kokarin sabauta bincike da kuma shari'ar da ake yi akan shi ganduje da iyalinsa wanda kuma ɗauke wannan takaddu ba zai hana komai ba domin akwai kwafi-kwafi a kowane bangare na wannan bangaren shari'a saboda haka wannan abu da ganduje yake yi shure-shure ne wanda baya hana mutuwa kowa ya san wa za a bincika suwa ya kamata a bincika a bisa wannan ta'addanci da aka yi a jihar kano Wannan sabuwar sa'insa dai wata alama ce da ke nuna yadda takon saƙa ke daɗa munana tsakanin tsohon gwamnan jihar ta Kano da wanda ya gaje shi, Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa. na BBC daga Abujan, Najeriya. To yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A wannan makon ne kace na ci ya kaure game da yawan albashin 'yan majalisar dokoki a Najeriya bayan da tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya yi zargin cewa 'yan majalisar ne ke yankewa kansu albashi mai gwabi. Tun bayan wannan bankaɗa ne da ya ake ta musayar yawo tsakanin tsoffi da kuma 'yan majalisar masu ci. shi ai yi ai shugaban kasa shi ya san nawa ne dan majalisa shi ke karba duk salarin mu gaba ɗaya ta kai miliyan ɗaya ba wallahi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 Batutuwan da muke fatan tattaunawa kenan a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To yau Juma'a ne dai a shirin mu na dare za mu gabatar da wannan shirin kuma ga masu shan shiga sai ku bayyana ra'ayinku a shafinmu na Facebook da sauran hanyoyin da kuka saba. To har yanzu dai muna Najeriya inda hukumar NCDC da ke dakile yaduwar cutuka ta ce mutum 39 ne ka yanzu aka tabbatar sun kamu da cutar kyandabbe a kasar. Gwamnatin Najeriya dai ta ce ta tsawara matakan bincike a dukkanin hanyoyin shigarta domin dakile bazuwar cutar. wannan na zuwa ne bayan hukumar hana yaduwar cutuka ta afirka da ma majalisar ɗinkin duniya suka kaddamar da dokar ta ɓaci a kan yaƙi da cutar ta kyandar biri da ake kira da monkeypox ga ƙarin bayani a rahoton badamasi abdulkadir muktar da yake sanar da matakan da hukumomi a Najeriya ke ɗauka domin kare jama'a daga wannan cuta, ministan lafiya Farfesa Muhammad Bati ya ce za a tsaurara matakan bincike akan masu shiga Najeriya daga kowane ɓangare. domin tabbatar da ganin wani daga waje bai shigar da tsarabar mummunar cutar cikin kasar ba sanarwar da ministan ya fitar ta ce cibiyar dakile yaduwar cutuka ta kasar ta sanarwa gwamnati cewa an samu mutum talatin da tara da suka kamu da cutar kyan dambiri a najeriya ministan ya ce daga alkaluman da hukumomi suka tattara daga farkon wannan shekara zuwa yanzu an samu masu ɗauke da cutar a jihohi uku da birnin tarayya abuja kuma kawo yanzu babu wanda ya mutu sanadiyar cutar saboda haka ne ministan ya ce gwamnatin ta yi saurin samar da tsarin yin gwaji ga duk wanda zai shiga najeriya domin gano cutar tun kafin a shiga da ita cikin kasar ita ma hukumar hana yaduwar cutuka ta najeriya ta jaddada wannan matakin da gwamnatin tarayya ta ce ta ɗauka kuma shugaban hukumar dr jide idris ya yi bayanin cewa sun ƙara matakan yin gwaji a filayen jirgin sama na ƙasa da ƙasa guda biyar da ake da su a ƙasar da tashoshin ruwa goma da kuma iyakokin kan ƙasa hamsin da ɗaya. Hukumomi a Najeriya dai sun kuma sanar da tsaurara matakan tantance masu ɗauke da cutar a jihohin Legas da Inugu da Rivers da Cross River da Akwa Ibom da kuma Adamawa. Sauran jihohin sun haɗa da Taraba da Kano da kuma birnin tarayya Abuja. a gaida badamasi abdulkadir muktar to yanzu a najeriya agogonmu na cewa karfe bakwai ne saura sha shida haka ma a jamhuriyar niger Awal Ahmad Janyo ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC za ku iya sauraron mu a intanet a bbchausa.com. To nan gaba a shirin zamu mu ji tanadin gwamnatin Najeriya na samar da sabbin birane a ƙasar. To madalla yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda alkaluman masana harkar sufuri a ƙasar suka nuna cewa an samu karuwar haɗura a titunan Nijar ɗin. Ana dai danganta karuwar alkaluman da rashin kyawun hanyoyin sufuri da kuma tukin ganganci da mutane ke yi a wasu lokuta. Wannan ce dai ta sa hukumar kare aukuwar haɗura ta ƙasar ta shirya wani taron wayar da kan jama'a game da illar hakan da zumar shawo kan matsalar. Ga rahoton Abdu A ƙasar ta jamhuriyar Nijar, abko haɗurra daga shekara ta 2020 zuwa ta 2022 ya ƙaru da kashi 9.22 cikin 100, a inda ake samun yau masu samun raunuka a cikin haɗarori, da yanzu ya kai kashi 13.28 cikin 100. Matasa masu shekaru daga 20 zuwa 30 su ne lamarin haɗurra ya fi shafa, da kuma yawan su ya kai kashi 67 cikin 100. Shebu Ciba Umaru wani tsohon direba ne da ya shafe shekaru sama da hamsin yana biyar hanyoyi ciki da wajen kasar ta jamhuriyar Nijar. Na kuma tambaye shi game da irin abubuwan da yake gani suka kasance Umar ibaisa hadasa haɗura a ƙasar. Hanyoyin mu ba su da kyau. Maimakon duk shekara a rika gyara born na hanya babu wannan. Kuma hanya ta cire babu gyaranta kuma ga direbobin maimakon za ku yi kurazuman ka rage a hankali ko wanga ta yi wanga ya taho a'a sai dai ka zo a ɗari ka ce ka wuce a ɗari bai yiwu haka Shi shine yake kamuna hatsari da yawa ba ma bin dokokin tuki mu direbobin da dama ba sa bin dokokin tuki kuma ga hanyoyin namu sere namu ta Nijar ta haita kowace ƙasa a Nafrik da Luwes zama ƙaramar hanya ko a cikin gari ko a daji. Rashin yin la'akari da masu tafiya a ƙasa a gefen hanyar mota da wuraren da dabbobi ke zirga-zirga suna ƙetare hanya na daga cikin abubuwan da ke haddasa haɗura a ƙasar tajin horiyar Niger. sai dai kuma yawan haɗuran ya rigu a ƙasar zuwa shekara ta 2023 inda aka samu mutane 7,671 da suka rasa rayukansu a cikin haɗuran a inda a shekarar ta 2022 aka samu 10,012 da 'yan kai. waɗanda suka rasa rayukansu a cikin haɗurran. Wakilin hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, Malam Atahir Adam ya sanar da cewa ƙididdiga ta nuna yawan alƙalumman haɗurra a shekara ta 2023 uku su ragu da kishi biyar cikin ɗari a duniya. inda aka samu mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari da goma sha tara suka rasa rayukansu a cikin haɗurra mutuwa ko kuma rasa rai a cikin lamarin haɗari da ake samu a duniya ya kasance ɗaya daga cikin hanyoyi da aka fi samun salwantar rayuka kamar yadda ƙididdiga ta nuna kuma ya kasance wani abu da ya zama wata annoba ga ɓangaren kiwon lafiya. Kishi ishirin da takwas cikin ɗari na mace-macen da ake samu ta hanyar haɗurra cewa ƙididdiga ta ta hukumar kiwon lafiya ta duniya sun yi faruwa ne a yankin asiya da kuma kudu maso gabacin asiyar inda ake samun kishi 25 cikin 100 a yankin pacific kuma ake samun kashi 19 cikin 100 a yankin mediterranean ana samun kishi 12 cikin 100 sai a yankin turai da ake samun kishi 5 cikin 100 masana na cewa wannan horo da aka baiwa jama'a zai taimaka aino wajen samun alkaluman ƙididdiga game da mace-macen da ake samu a cikin haɗurra a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Abu da Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. To a Najeriya ma wani hadarin ne amma na ambaliya inda hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da ake ci gaba da samu a bana ta shafi kimanin jihohi 27 da ke faɗin ƙasar. hukumar ta ce ambaliyar ta yi barna inda ta rusa gidaje da raba dubban mutane da gidajensu baya ga dubban gonaki da ambaliyar ta mamaye zubairu ahmad ya tattauna da bashir idris garga wato daraktan hukumar nema kuma ga ƙarin bayanin da ya masa jihohi ashirin da bakwai sun riga an samu ambaliya sannan an samu mutanen da abin ya shafa kamar dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai da ɗari hudu da casa'in da hudu akwai gidaje dubu talatin da biyu da ɗari takwas da talatin da bakwai wadda wannan ambaliya ya yi musu illa sannan kuma akwai kadada dubu goma sha shida da ɗari hudu da tamanin da takwas na gonaki da ya musu illa kuma ba yankewar wannan ya yi ba to dole a sake zage dantse. Shin ko ta yaya kuka samu tattara waɗannan alƙalumma? A ai wannan santar tana bibiyan duk ambaliya da ya auku a kowane shiya na kasar nan. Zaman su kenan na dindindin suna na a headquarter. Akwai ma'aikata na Naisa, akwai ma'aikata na Naimet, sannan kuma kasan muna da mu. ko ina cikin wannan kasar. To don haka muna samun rahotanni kowane rana. kawo yanzu waɗanne matakai ne aka ɗauka don tsugunar da waɗanda wannan ambaliyar ta shafa? A ƙwarai kuwa ɗauki matakai da mu da hukumomin ba da agajin gaggawa da ke jihohi mun iya gano wurare da yake tudu inda idan wannan abin ya ci tura za a ɗebi mutanen nan a kai su gaci. Sannan kuma ana nan ana tattaunawa da su in fact wasu jihohin ma an so ma ba su ɗauki. Galibi idan aka samu yanayi irin haka akan samu barkewar cutuka musamman saboda gurbacewar ruwan sha. Ko akwai wani tanadi da aka yi waɗannan mutane da ya shafi abinci da magunguna da kuma su ruwan sha kansu? A gwarai da gaske, ai kayan ɗauki da za a bayar a hali irin wannan ya shafi na abinci da wadda ba na abinci ba. Kuma har ilau muna da motocin tsaftace ruwa wanda duk lokacin da aka samu ambaliya irin wannan ana sakan su su je jihohi su je inda ruwa ya gurbata zama suna tacewa mutane na sha a halin da ake ciki yanzu ma an riga an saki waɗannan motocin. Akwai kusan jihohi ashirin da bakwai da ita hukumar baya da agajin gaggawa ta nema ta ambata da cewa wannan ambaliya ta shafe su ko waɗanne jihohi ne? Kaga akwai Benue, akwai Nasarawa, akwai Taraba, akwai Kaduna, akwai Niger. Yawancin jihohi ne da ke da daura da rafuffuka kuma wannan ba ambaliyar nan ba ma zato zai zo saboda an saki ruwa daga wani dam a'a ruwa da ake ne ba kakkautawa to duk haka duk jihar da take da tsuguni daura da inda akwai manyan rafuffuka ko magudanan ruwa to wannan ruwa da ake baka kautawa zai yawa sani kuma zai kauce labin shi ya ta yi barna. Ko akwai wata shawara da za ku iya bawa kamar su hukumomi da kuma mutane dai domin su ƙara kaucewa irin waɗannan ibtila'i? Kai wannan wannan wannan yana cikin aikin mu ma tun farko tun da sai da muka yi tokaciya cewa wannan shekara da za a shiga mutane a zam cikin shirin kota kwana saboda za a yi ruwa ba kan kautawa. don haka mutane su tanadi inda za su je idan wannan ibtila'i ya wuce yadda ake zato kuma su ɗauki wasu matakai kamar yashi magudanan ruwa tabbatarwa ba a yi gini a kan labin ruwa ba kowace jiha inda ofishinmu take ta zaga ta wayarwa mutane da kai inda ake yawo kan gwadabe ana bayani wa mutane gashi gashi ba mu yi kasa a gwiwa ba kuma gwamnatocin jihohi ba su yi kasa a gwiwa ba Bashir Idris Garga kenan daraktan hukumar nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya a Najeriya. To gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da aikin gina rukunin gidaje da biranen da ta yi wa taken Renew Hope Housing a sassan kasar. Wasu alkaluma da hukumomin Najeriya suka fitar a bara sun nuna cewa kasar na fama da gibin gidaje har miliyan 28 kuma ana buƙatar kiyasin naira tiriliyan 21 don samar da su. ministan gidaje na kasar ya ce aikin na gudana ne cikin rukuni biyu inda a wasu jihohi gwamnati za ta gina rukunin gidaje a wasu kuma za ta samar da birane na haɗin gwiwar 'yan kasuwa Babban ministan gidajen Ahmad Musa Dangiwa ya ce tuni shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince da baiwa ma'aikatarsa naira biliyan ɗari don ci gaba da ayyukan ga kuma ƙarin bayanin da yi wa a tukabin Ronka. Tsare-tsaren shine akwai Renewed Hope Cities da kuma Renewed Hope Estates. abin da ake ni da su abu ne guda biyu shi city shi ne gidaje da za a yi a wurare guda bakwai ɗaya abuja sannan kowane geopolitical zone za a yi musu nasu rukunin gidajen ɗaya-ɗaya a manyan birane guda shidda a north-west wato arewa musu yamma muna tunanin za mu ɗauki kano a north east muka ɗauki maiduguri a north central muka ɗauki nasarawa a south south muka ɗauki port harcourt south east muka ɗauki enugu south west kuma muka ɗauki lagos sannan sai ita kuma abuja nan ne za mu yi cities waɗanda cities su ne block of flats ne gidajen sama ne masu rukunin gidaje hawa hudu na block of flat na 2 da 3 bedroom har da ma 1 bedroom sannan terraces su ma masu 2 and 3 bedrooms sannan duplexes wato gidaje na tsaye din nan na gidan sama su ma za a yi musu dalili kuwa a wannan birane akwai cunkoson mutane da yawan mutane wanda sun fi bukatar yawan gidajen saya kuma na biyu ba suna da suna da kuɗin da za su iya hidda kuɗi su saya ko da gidajen za su wuce misalin masu karamin kuɗi sannan na ce mashi sauran jihohi guda talatin su kuma za mu yi musu gidaje ne renewed hope estates estates su ne bungalow masu gida masu hawa ɗaya na ɗaki ɗaya da ɗaki biyu da ɗaki uku kuma za a gina su ne masu saukin kuɗi yadda talaka ma zai iya samu ya saya kamar nawa ne waɗannan gidajen mun ce a kowane estate din nan a lissafin da muka kai mashi mun ce muna son mai guda ɗari biyar kowace jiha guda talatin kin ga talatin so ɗari biyar ya zama dubu sha biyar sannan muka ce estates nan za mu ɗauke su aƙalla dubu ɗaya wani wuri za a iya samun dubu biyu wani wuri dubu uku ya danganta da girman filin da aka bamu da kuma ganin cewa mutane za su iya sayan su har su kare so da muka fara da abuja mun ɗauki ma dubu uku da ɗari ɗaya da goma sha biyu gidaje dubu uku da ɗari ɗaya da goma sha biyu su ne wanda shugaban ƙasa ya je kadamus waɗannan cities ɗin ba gwamnati za ta gina su ba amma za mu kira masu hannun jari ne su zo su gina tare da mu kamfanoni kamfanoni waɗanda suna iya mu za mu taimaka musu su je samu bashi a banki ko a wasu wuraren da akan ba da bashin gine-gine su zo su zuba kuɗin su gina gidajen in sun gina sannan a saida ma 'yan najeriya wannan gidaje su kuma estate da muka yi tunanin zami guda biyar biyar kowace jiha a sauran jihohi talatin biyar muka niyya za a gina su masu sauƙin kuɗi wannan so muke amfani da budget ɗin ƙasa sai a gina Babban ministan gidaje a Najeriya kenan Ahmed Musa Dangiwa. To hukumar masu shige da ficen kayayyaki ta Najeriya ta mayar da martani kan tsare-tsaren da gwamnatin kasar ta fitar na cin gajiyar shigo da wasu kayan masarufi ba tare da biyan haraji ba. Yadda ita gwamnati ta yi bayanin abun to ba haka 'yan ƙasa suke kallon abun ba. Domin ita gwamnati ta tsara cire kuɗin haraji akan waɗannan kayayyakin da ta yi bayani akai irin shinkafa mai bawo, irin ah, dawa, irin masara wadda ake zuwa da ita a swinki haka wadda kamar kamfuna suke amfani da shi da irin alkama duk waɗanga abubuwan ba individual mutane ne za su shigo da shi a firi ba. To sai ku kasance da mu a shirin hantsi domin jin ƙarin bayani yanzu kuma ga Ibrahim Yusuf Muhammad da labarin wasanni a takaice. juma'a ne za a fara buga wasanni a gasar premier league da bana inda manchester united za ta fafata da fulham a wasan farko da za a kara a filin wasan old trafford to gabanin fara wasan premier da na bana masu shari'a sun fara hasashe kan kungiyoyin da suke gani za su iya taka rawar gani a gasar shehu abdullahi shine shugaban kungiyar marubuta wasanni rashin jihar kaduna najeriya kuma yana ganin cewa sai an yi da gaske za a iya taka takawa man city birki a kakar wasan bana to da yawa za mu iya cewa ah, abin da ya faru a bara shine za mu iya gani a bana a ah, kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta samu nasara nasarar ɗaukan wannan kofi wanda ya dan so ya kawo mata tsiko ita ce ah, Arsenal kuma har ila yau bisa duka alamu Arsenal ɗin nan su ne Kungiyar Alkatsiya ta gasar Saudi Pro League ta yi wa dan wasan gaban Ingila Ivan Tony mai shekara 28 ta yin ragin shekara uku akan albashin sama da fan miliyan biyar a duk shekara a kokarin da take da neman shawarar kan dan wasan ya bar Brentford. An dai alakanta dan wasan da kungiyoyi da dama da suka hada da Arsenal da Chelsea. Alkatsiya dai ba ita kadai ce kungiyar Saudiya da ke sha'awar Tony ba inda aka samu labarin cewa kungiyar kwallon kafa ta Al ba na zawarcin dan wasan na Ingila. tsohon kocin chelsea mauricio pochettino mai shekara hamsin da biyu ya kusa zama kocin tawagar kwallon kafa ta maza ta kasar amurka pochettino wanda a baya jagoranci southampton da tottenham da kuma paris saint-germain bai taba jagoranta wata tawagar kasa ba to da karkare shiri da damben gargajiya inda shugaban kungiyar damben gargajiya ta kasa reshen jihar nasarawar najeriya idris umar bambarewa ya tsara manyan damben da za a kara a ranar lahadin nan mai zuwa a dambe na farko da za a yi wa 'yan kallo shine damben yar mage da shi da dogon messi sai kuma dambe na biyu al'asar shagon bagon 'yan sanda shagon mai tafasara dambe na uku kuma ali kanin bello yahaya ta rasa su ne za su kara wannan dambe inda kwamishinan wasanni na jihar nasarawa ya sa naira ɗaya naira miliyan ɗaya idris umar bambarewa kenan sarkin yaƙi masu shirya dambe a najeriya zadiya gudanar da wasanni ne a yan tifa da ke marmar nyanya a karamar hukumar karo da ke jihar nasarawar najeriya zuwa gaida Ibrahim Yusuf Muhammad da labarin wasanni wanda zai dawo kuma da cikakken labarin wasannin a shirinmu na hantsi. To masu wurare duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin. Kada ku manta za ku iya sake sauraron shirin gaba ɗayansa a shafinmu na intanet bbc hausa bbchausa.com har ma da karanta sabbin labaran da muka wallafa. A madadin ba da masu Abdulkadir Muktar da ya haɗa shirin da kuma Daniel Ocha da ya haɗa ni da kuni auwal Awwal Ahmad Janyau ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.